صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على biyu h ne ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da mu koyi harshen Farsanci sai kuma shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku amma kafin nan sai an fara da shin shirin na ko kun san da ke tattaro muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau lahadi 11 ga watan fabrairun shekara ta 2024 masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan bahman na shekara ta dubu ɗaya da ɗari bakwai hijira shamsiya mutanen kasar iran suka samu nasara ta sauya tarihi a kasar karkashin jagorancin marigayi imam khomeini bayan da masu bore a birnin tehran suka kwace iko da muhimman wurare daga hannun jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha manyan hafsoshin sojin ƙasa sun nemi ɗauke na soji daga wasu garuruwa amma mutane na sauran garuruwa sun rufe dukkanin tituna da suke isa birnin tehran a safiyar rana irin ta wuce sojin ƙasar ta iran suka bada sanarwar janye hannunsu daga rigimar da ke tsakanin magoya bayan margayi imam da kuma sarki sha da kuma masu gwagwarmaya suka shiga gidajen rediyo da talabijin na ƙasar ta iran suka bada sanarwar yin juyin juhali da wannan kuma aka kawo ƙarshen tsarin sarauta na kama karya wanda yake gudanar da harkokin gwamnati a ƙasar iran na tsawon kimanin shekaru dubu biyu da biyar tun daga wancan lokaci ne kuma aka sauya tsarin tafiyar da gwamnati a iran inda mutane ne suke zaɓar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisa kamar yadda suke zaɓar 'yan majalisar ƙwararru wanda kuma su ne suke zaɓar jagoran juhali a kowane lokaci. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan fabrairun shekara ta 1990 nelson mandela matagun gwagwarmayar bugaken fata masu fada da tsarin warin launin fata a kasar afirka ta kudu ya samu yanci ya fita daga gidan kurkuku bayan shafe shekaru 27 ana tsare da shi a shekara ta 1963 ne dai fararen fata waɗanda yawan su bai wuce kashi ashirin cikin 100 na yawan mutanen ƙasar afirka ta kudu ba suka ɗaure nelson mandela don gugurumar da yake yi da tsarin ware launin fata nelson mandela ya sami tarba daga miliyoyin magoya bayan sa bakakin fata a ƙasar afirka ta kudu sannan a shekara ta 1991 ya cimma yarjejeniya ta ƙarshe ta kawo ƙarshen tsarin warin launin fata a ƙasar afirka ta kudu sai kuma shekara ta 1994 an gudanar da zaben shugaban kasa inda fararen fata da bakin fatar kasar suka zaɓi nelson mandela a matsayin shugaban kasar afirka ta kudu bakar fata na farko jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa rediyon vhh iran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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to shirin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan tahir amin raji ya fara da karanta mana labaran duniya ga labaran duniyan da farko ga kanunsu an buƙaci gwamnatin ƙasar iraki ta sanya ranar fikewar sojojin amurka daga ƙasar ƙasar masar ta gargaɗi hannun ƙasar isra'ila dangane da yin watsi da yarjejeniyar tsaro da ke tsakanin su dangane da garin rafa sannan za ku ji cewa ƙasashen najeriya da ivory coast ne za su yi karawar ɗaukar kofin nahiyar afirka ta afcon a yau lahadi yanzu kuma ga cikakkun labaran tsohon firaministan ƙasar iraki adil abdulmahdi ya buƙaci gwamnatin ƙasar iraki mai ci ta sanya ranar ficewar sojojin amurka da ƙasar kamar yadda da yardar gwamnatin ƙasar ce ta shigo ƙasar. tashar talabijin ta al'alam a nan birnin tehran ta nakalto abdulmahdi yana faɗar haka a wata hira ta musamman da ta haɗa shi da tashar kafin haka dai sojojin amurka a makon da ya gabata sun kashe wani babban kwamandan sojojin ƙasar ta iraki tare da zarginsa da jagorantar cilla makamai masu linzami kan sansanonin sojojin amurka a ƙasar don tallafa al'ummar falastino wanda ƙasar isra'ila take yi wa kisan kiyashi a gaza da farko dai amurka da birtaniya sun mamaye ƙasar iraki a shekara ta 2003 da sunan neman makaman ƙare dangi a ƙasar wanda daga baya ya bayyana karya ce kuma a sanadiyar mamayar dubban mutanen ƙasar iraki suka rasa rayukansu sannan aka lalata al'amura da dama a ƙasar har ila yau amurka ta sake dawowa ƙasar iraki a shekara ta 2014 da sunan yakar ƙungiyar da'ish wacce shaidu sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar Amurka ce ta kafa ta. Sannan a shekara ta 2020 kuma gwamnatin ƙasar ta Amurka ta kashe babban kwamandan dakarun Kudus na ƙasar Iran a ƙasar ta iraki wanda kuma ya jagoranci murkushe ƙungiyar da'ish a ƙasashen syria da iraki wata majiya ta faɗa wa jaridar wall street journal na ƙasar amurka kan cewa gwamnatin ƙasar masar ta aike da saƙon gargaɗi ga hamji ƙasar isra'ila kan cewa idan ta kuskura ta keta hurumin birnin rafa da ke kan iyakar ƙasashen biyu to ƙasar masar za ta yi watsi da dukkanin yarjejeniyoyin da suke tsakaninta da haramtaccen ƙasar labarin ya kara da cewa duk wani yaƙi ta ƙasa arafa zai sa masar ta yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiya da hamci kasar isra'ila a baya in ji jakadan masar na musamman zuwa ga hamci kasar isra'ila a watan da ya gabata labaran sun bayyana cewa tuni dai gwamnatin kasar masar ta fara jigilar manya-manyan makamai wa'anda suka hada da tankunan yaƙi zuwa kan iyakokin kasashen biyu don akwai alamun hatu kasar isra'ila tana son saba yarjejeniyar da ke tsakanin kasashen biyu tun shekarar 1979 alin yanzu dai benjamin netanyahu prime minister harbi kasar isra'ila ya sha alwashin fara yaki a garin rafa don murkushe falasina fiye da miliyan ɗaya da suke samun mafaka a can da nufin tilasta musu shiga yankin sina na kasar masar ko kuma dai sojojin yahudawan su kashe su a can ya zuwa yanzu dai yahudawan sun kashe falasina fiye da dubu ashirin da takwas a cikin watanni hudu da suka gabata a yayin da suka raunata fiye da dubu sittin da bakwai masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran sojojin yahudawan sahiyoniya a rana ta 128 da fara yakin tufanul aksa sun ci gaba da lugudan wuta kan falasinawa gaza wa'anda suka hada da jefa bumabumai ta sama da kuma bude wuta kansu da tankunan yaƙi a wurare daban-daban a yankin tashar talabijin ta almadin ta ƙasar lebanon ta kara da cewa a garin rafa kaɗai sojojin yahudawan sun kashe falasinawa 42 a lokacin da suka yi barin wuta a kan gidajensu haka ma a sauran wuraren sojojin yahudawan sun ci gaba da yin barin wuta daga sama da kuma barin wuta tare da amfani da tankunan yaƙi a yankuna daban-daban a zirin gazan a daya bangaren kuma da dakarun falasɗinawa suna samun nasara a kokarin da suke yi na kare yankin daga mamar yahudawan inda suka sami nasarar halaka da dama daga cikin sojojin yahudawan a fafata wanda suke yi a wurare daban-daban a yankin. a bangaren wasanni kuma a yau ladi ce za a yi karawa ta ƙarshe ta kuma ɗaukar kofin gasar ƙwallon kafa ta afcon tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar abricos mai masaukin baƙi da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta super eagle ta najeriya shafin yanar gizo na labarai african news ya bayyana cewa kasashen biyu sun sha daukar kofin gasar a baya inda najeriya ta taba daukar kofin har sau uku a yayin da kasar abrikos kuma ta taba daukar kofin har sau biyu sannan a karawansu a wannan gasar najeriya ta lalasa a abrikos da ci daya da nema amma karawa ta yau ita ce ta karshe kocin kungiyar super eagle jos peseiro ya bayyana cewa ya zuwa yanzu dai 'yan wasan najeriya sun taka rawar a zo a gani sannan yana fatan za su yi amfani da minti 90 da suka rage masu a yau don yin abin da ya dace sannan ya kara da cewa tunda za a yi wasan ta ƙarshe a ƙasa mai masaukin baƙi ne abin yana da ɗan wuya amma za su yi ƙoƙarin ganin sun maida kofin gida masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To a gaishe da Tahir Amin Raji dauke da labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na namu koyi harshen you آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu asalamualikum assalamu alaikum barkamu da sauda da a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za shiga cikin darasi na ɗari da biyar a cikin darasin namu yau dai za a ji cewa muhammad tare da abokansa hamid da kuma sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin larduna na kudancin iran wato lardin khuzestan inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma ƙasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kawai da zamu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu ga wannan tattaunawa. من شنیدم نی نجی شما می روید کو زاکو تپی استان لردی خوزستان لردن خوزستان اهواز گرن احواز مرکز بیا پس فردا جیبی ما می رویم مو تپی زمان لوکچی خوب میکاو شما انتخاب کردید کو کن زمستان لوکچن سنی سفر تپیا مناسب ونده یه داچه تابستان لوکچن بزرا هوا اسکا بسیار dewa germ mai zafi rahnama mai nuna hanya yeah. tawagar yawon shaƙatawa. U goft. Shi ya ce, Damo. Yanayi. Panjo. Hamsin. Daraje. Daraja. On miresad. Shi yana isa. Labod. Ba makawa. خلیج فارس تکون پاشا بندر تشر روا بندر امام خمینی تشر جرگی روا تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن خورم شهر آبادان گرن آبادان شما بازدید می کنید کو za ku ziyarci. Khaili. Sosai. Man dustaram. Ni ina son. Man mi binam. Ni ina ganin. Man dustaram bebinam. Ni ina son in ga. Sohel. Gefen ruwa. هنگام لوکچی هنگام غروب لوکچن پادور به نظر من اگنینا زیبا میکاو زیباترین ترین دریا کوگی خوب است میکونه من فکر می کنم نی این از قبلا تو رفته ای کپین ونر لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی ددده سوسی شهرها گروروه آنها تاریخی هستند سو نه تاریخی نی همیشه کودیوشی بخش ونی بنگری بخشی از ونی بنگری دگا آنها بوده اند su suka kasance. Tumadala ta jama'a masu rare an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa ahmed Ta da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau ce a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musu ne abdullah sadu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba to shirin mu koyi harshen farsanci kenan yanzu kuma ga kiɗe iraniyawa ɗin iraniyawa bismillahi rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da sun sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to da yake muna cikin kwanaki goma farko na alfijirin cikin sarar jin juya halin musulunci a nan ƙasar iran da haka muke gabatar muku da wake-wake daban-daban da aka yi game da francis zagayowar wannan rana ta cin nasarar jin halin musulunci ta iran to a yau ma kamar da muka saba za mu kawo muku wasu waƙin da aka yi ne na zagayowar cika shekaru 45 da cin nasarar jin halin musulunci تیشه برکنیم بنیاد دشمن به یاری خداوند توانا الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست ای دشمن ستمگر ای ظالمی نکاف شما میریزیم با ملت دلاور خون شما میریزیم با ملت دلاور الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست بیست و دو بهمن بیست بهمن روز از خود گذشتن روز آزادی ما روز نجات میهن روز پیروزی ما روز شکست دشمن بیست دو بهمن بیست و دو بهمن Lakshmanon to madalla kun saurari wannan wakar ne da aka yi ta murnar zagayowar cika shekaru 45 da cin nasarar juju halin musulunci a nan kasar iran da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen namu a shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. روزی ما ریشه برکنی بنیاد دشمن به یاری خداوند توانا الله یاور ما da hakan ne ma kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci wani sabo sai can da yamma idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka ta na kasance da kuke cewa muni lafiya daga nan birnin Tehran.